Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa yau insha Allah bidiyon mu zamu muku akan wani application mai matukar amfani. So tari mutane suna tsinta kansu a memorin wayar su ya cika ya cika ya cika sai ta damuwa. Zaka ga mutum ya sai memorin wayarsa nan da nan ya cika wani ma ka zo ka ga yana zuwa yana ma kukan cewa shi ya rasa me yake cika ma waya wani ma idan abin ya ya shige duhu da yawa sai dai ya sa a yi deleting din wayar ta saka baki da wifi dinsa so ba tare da bata lokaci ba yau kun samu mafita akan wannan farko zaka shiga google play store kamar yadda kuke gani mutum zai rubuta file go kuna gani kuna ganin sa gashi nan application din sunansa file yauwa za ku ga application din kaɗan daga cikin abin da ya kunsa shi ne za ga application ɗin nan na farko sun ce mu updating ɗinsa so amma kafin ya gama update za ku ga mutum miliyan 100 ne shi ma suka yi downloading ɗinsa nauyinsa mb biyar ne kacal wanda suka shirya kansa mutum miliyan biyu ne so da Allah yan uwa ina roƙon idan wannan bidiyoyi da muke yi akan shari'a akan applications na waya idan suna burge idan suna idan bidiyon sun burge ku ko idan wannan bidiyo ta burge ku ku ajiye mana a gurin comment kuma ku yi lakin din bidiyon nan idan ba ta burge ku ba dan Allah ku sanar da mu a gurin comment domin mu ku faɗa mana kuma bidiyon da ku kuka fi so idan an yi za ta fi burge ku domin duk bidiyon nan da muke muna yi dan ku ne so yanzu application din ya gama yin updating za mu buɗe shi kar ku manta kuma da yi mana subscribe da latsa kararrawa na gode so nan ga application din na buɗe, kamar yadda kuke gani shi babban amfanin application din nan duk abin da yake cikin wayarka zai fito muku da shi kuma sannan zai faɗa ma yanzu kuna gani a nan wasu rukunin 'yan wani abubuwa ne wanda mai bi ban sani ba ko menene su gashi nan misali sun sa nauyin su kaɗai mb ma'ana mb dubu arba'in da hudu da mb 40 nauyin iya nan 'yan bidiyoyin kenan wasu bidiyoyi ne kun gani so shi amfanin dai wannan application din yadda kuke gani idan ka shige shi duk wani abin da yake cikin wayarka zai nuna ma shi sannan zai faɗa ma misali kun gani zai faɗa ma kaza ya yi duplicate misali yanzu a nan gurin kun ga wasu abubuwa ne da ake cewa junk shi kansu mb 800 ne da shida kana danna clean za ku gani yanzu ya goge su ya tafi zai goge su so amfanin application din nan dai bari in muku dalla-dalla idan kai download ɗinsa ka saka shi a wayarka ta android idan ka shiga ciki duk wani abin da yake cikin memorin wayarka zai nuna ma hasali ma zai nuna ma idan a cikin wayarka akwai bidiyoyi ko hotuna da suke iri ɗaya ne sun zama guda biyu zai faɗa ma sai kai sai kai deleting din kuma kana latsawa idan ka idan ya ce ma duplicate picture ne kana latsawa zai ma deleting din ɗaya yaban ma ɗaya maimakon sai ka shiga ka yi wahalar nemo hotunan da suka zama biyu ka goge su da kanka sannan zai nuna ma abubuwan da suka fi nauyi yanzu misali a ce idan a ce misali so nake na ga memorin waya ta ya cika na rasa wani abu ne ya fi ci min data ina zuwa nan zan gani cewa ai ga wasu rukunin bidiyoyi wanda muke sa a usman fasaha tv misali su kaɗai sun jamin mb dubu arba'in da hudu ma'ana 44 gigabyte kaga kenan idan ina son space a gurin a wayata kawai ina shiga wani application da a sauƙaƙe ya nuna min abin da ya fi min data a wayata don haka kai tsaye su zan nufa in goge su ina gogewa ko kuma in san inda zan da su ko in duba masu amfani ko in duba masu amfani in yi amfani da su so sai kuma abu na gaba shine za ka zo ka shiga nan gurin google play misali idan ka shiga ta cikinsa ne idan ka latsa shi ka to zai ma scanning din abin da yake cikin wayarka kuna gani idan da akwai hample ma'ana zai taho da kai cikin google play idan ya shigo da ku idan a cikin memorin wayar naka idan da akwai abin da yake baras ne kowaye ta nan zai faɗa ma maimakon ya sa good din ya sa no hample zai nuna ma alamar ja ya nuna ma akwai wata matsala a cikin memorin naka so wannan shine application din Dan haka yana da matukar amfani kowa ya amfani da shi yanzu kun ga misali ga wannan gurin kun ga nan gurin misali bari in nuna muku nan gurin kun ga an sa duplicate files kana latsa duplicate files za ku ga duk abin da zai kamun guda biyu biyu ne a ciki kun gani yanzu misali kun ga wannan ina latsawa ina danna delete shikenan kun ga sai in danna continue shikenan kun gani ya goge min application ya goge min abin da yake ya zama guda biyu ne so wannan hanya ita ce duk abin da zaka gani a nan zaka gan shi duplicate ne guda biyu ne a ciki so wannan shine amfanin wannan application wanda yake kun gan shi nan files so ina fatan bidiyon nan ta burge ku idan ta burge ku ka ta da mana subscribe da latsa kararrawa sai mun hada